étant donné qu'il s'agit d'une question humanitaire qui affecte un nombre Madam Sara Magri kenan shugabar sashen kula da ba da kariya a kungiyar agashi ta ƙasa da ƙasa CICR ko ICRC reshen Nijar tana mai yiwa manema labarai bayani dangane da makasudin ranar mutanen da suka ɓace. Ta ce magana ce ta ayyukan jin kasancewar abu ne da ke shafar al'ummomi da dama. Yaƙe-yaƙe da rigingimu na kan gaba wajen tarwatsa iyalai da haddasa ɓacewar mutane mutane ba idan yaƙe-yaƙe matsalar zuwa cirani na daga cikin manyan dalilan da ke sanadiyar ɓacewar mutane a afirka musamman a wannan yanki inda ƙetare kogin mediterane kan zama sanadin ɓacewar mutane wannan ya sa ƙungiyar air ke ƙoƙarin ankar da duniya mahimmancin baiwa fannin kulawa sosai don ganin an taimaki mutanen da suka ɓace da iyalin waɗanda irin wannan matsala ta same su. Domin tunkarar wannan babban kalubale kungiyar CICR e ta shimfiɗa wani tsarin bin diddigi a yankunan neman mutanen da danginsu suka ba da cigiya. Muhammadu Hamma shine jami'in kula da hulɗa da jama'a a ICRC. Muna aiki da Eh, 'yan agaji volunteer kenan suna bi gari zuwa gari kasa zuwa kasa ma wata rana don su nemo su san mutunan nan in an ji labarin shi a wani kauye ko a wani gari su je su nemo mutunan nan su samu labarin shi in ba su tarda shi ba za su kuma fira da mutane su san mutunan nan jiya na yake kuma washe garin mun gan shi ya biyo wannan wata rana mutunan sai ya ketar iyaka ya bar ma kasan Nijar can kuma mura da ofis kinmu na Red Cross sai mu mika tambayar nan namu da duk labarun da ya kamata mu ba su don su su tallafa su nemo. Wasu mazaunan yankin Tilaberi da suka bada cigiyar dangin su a ofishin CICR sun yi mana karin haske kan faruwar wannan al'amari. Muhammadu Jaje na daga cikin su Baka san inda mutumin ka ya gaba, ba, baka gani inda ya mutu, baka zan sama an ka yi da si ko ko ƙasa an ka yi da shi kullum bare mu na ɓace bisa ga wannan. Baka hidda hankalin ka gare shi. lura da yadda mutane da dama ba su san tudun dafawa ba bayan ɓacewar wani nasu ya sa ƙungiyar agaji ƙara ƙarfafa hanyoyin faɗakarwa domin gwada wa al'umma hanyoyin bi da ka saba ma'amala da shi an yi bakwai guda kana neman shi baka samu labarin shi ba kamata ya yi wannan abun ka tuntubi kungiyar red cross na kusa da kai in an nemo kuma za a ci nasara dalilai masu nasaba da yanayin zamantakewar al'umma ko kuma abubuwan da suka shafi rayuwar iyali wani bangare ne na tarin matsalolin da ke mafarin bacewar mutane haka kuma kawo yanzu babu wasu alkalma a kunce game da adadin mutanen da suka bace a nan cikin gida nijar har zuwa kasashen nahiyar afirka sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar